أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن yau 23 ga watan biyar shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da tara ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya muna darasi na talatin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na wato alfusul fi sirati rasul na imam ibn kafir in allah sha da za mu tashi ne a bayani na ghazwatu daumatu ko dumatul jandal malam ya ce fasali ne da yake magana akan wannan yaƙi na wannan guri da ake ci da shi dumatul jandal وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول في ربيع الأول من سنة خمس ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق هربا وكان استعمل على المدينة سباع بن أرفطة إمام ابن كثير يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فتوى ياكي نا دومة الجندل a watan rabi'il awwal watan rabi'il awwal a shekara ta biyar daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta biyar bayan ya hijira kenan sannan ya dawo ba a yi yakin ba zan yi bayani me yasa ba a yi yakin ba a lokacin imam ibn kasir yake cewa manzo Allah wanda ya sa ya kula masa da Madina shine wani mutum da ake ce da shi Siba ibn Urfuta Siba ibn Urfuta haka malamai suka ruwaito um, <clears throat> muna gaya mana dama yana da cikin siyasa annabi sallallahu alaihi wasallama kullum idan zai tafi wani yaki to yakan wakilta wasu wanda za su riƙe masa garin bai tafiya haka kuma wannan ya nuna cewa ya fita shi ma ɗin yaji um, malaman sira da magazi sun yi ittifaki cewa a watan rabi'il awal dinnan da aka faɗa a wannan wata aka je wannan yaƙi a shekara ta biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce uh, ya kai kamar 25 ga watan rabi'il awal 25 ga rabi'il awal bayan hijira kenan ibn ishaq a littafinsa a sirarsa bai yi bayani akan sababin yakin ba amma da Ibn sa'ad da su Ibn sa'ad da waninsa sun yi bayani akan me sababin wannan yaƙi na dumatul jandal abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu labari cewa a wannan gari na dumatul jandali akwai mutane da yawa wasu kafirai da suka haɗu suna zaluntar al'umma su mutanen garin ne suke ittifaki suna tsare mutane suna zalunta su musamman waɗanda suka zo wucewa ta garinsu a wannan lokaci akan samu 'yan kasuwa wanda suke sayan kaya suna wucewa da shi zuwa wasu garurukan ko suna kawowa madina an ce a cikin kayan da suke kawo akwai gari bayan gari akwai mai da kuma sauran suturu haka kayan sawa to su waɗannan mutanen gari na dumatul jandal tunda sun ga madina ake kaiwa sahabbai suna saya annabi yana amfanuwa da wannan sai suke tsare 'yan kasuwan suke musu fashi don su hana kada a kai kayan madina ana jiran 'yan kasuwa su kawo kaya a saya amma sai abin ya gagara sai a ce ayi an yi musu fashi an tsare su a hanya kuma a wannan gari na na dumatul jandar din akwai kasuwa babba ana kasuwanci kwarai-kwarai da gaske da yawa cikin mutane larabawa suna zuwa wannan gari din